Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan hantsi akan mitoci da suka hada da sha tara talatin da da kuma sittin A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar VOA Africa a zango da biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a barkamu da wannan lokaci baba ya ko makiri ne tare da sarfilo hashim gumel muka yi farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsi to ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar wasu talakawa sun samu kuɗin zakka da kayan masarufi a karamar hukumar illela a jihar sokoton najeriya muna kuma ɗauke da maimaicin shirin ciki da gaskiya da ibrahim alfa ahmad zai gabatar akwai kuma shirin sharhin jaridun ƙasar kamaru da wasu sakonni da kuka aiko mana akwai kuma nasihar watan ramadana amma duk sai bayan an gama jin labaran duniyar jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya hukumar lafiya ta duniya who ta yi gargaɗin cewa sama da mutane miliyan bakwai ne ke mutuwa a duk shekara sanadin matsalolin da suka danganci shan taba sigari kuma tana kawo koma baya ga tattalin arzikin ƙasashe. Yau ranar 31 ga watan Mayu rana ce da aka keɓe domin yaƙi da shan taba sigara a duniya. Saboda haka hukumar lafiya ta duniya ta kira ga gwamnatoci da su ɗauki ƙwararren matakan shawo kan matsalar shan tabar sigari domin kare lafiyar mutane da kuma tattalin arzikin ƙasashen. Hukumar WHO wadda ta bayyana taba sigari a matsayin barazana ga ci gaba baya ga kashe sama da mutane miliyan bakwai a duk shekara. wani kiyasi da aka yi ya nuna cewa a kowace shekara taba na cin kuɗi har dala tiriliyan 1.4 duk da matakan shawo kan matsalar taba sigari rahoton da who ta fitar na yawan mutanen da suke mutuwa daga cututtukan da suka shafi taba sigari yawancinsu mutanen da suka daɗe ne suna shan tabar kuma zai ɗauki lokaci kafin matakan da za a ɗauka su fara aiki shugaban hukumar amurka donald trump ya ce jama'an rasha suna yi wa amurka dariya saboda ƙara zafafa bincike kan zargin katsalanda da moscow ta yi a zaben amurka da aka yi a bara wanda ya ce 'yan hamayya na jam'iyyar democrat ne suke fakewa da hakan domin su bayyana faduwarsu a zaben shugaban ƙasar amurka da suka yi a furicinsa jiya talata ta kafar twitter trump ya ce bayyana kan wato bayanai kan bincike na dangantaka tsakanin kwamitin kamfen ɗinsa da jami'an rasha da zaman taimaka masa ya ci zaɓe yanzu ya mamaye kafofin yada labarai na ƙarya kalaman da yake amfani da su kenan wajen kiran kafofin yada labaran amurka tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton wace trump ya kada a zaben ta ɗora laifin faduwar zaben kan katsalanda da rasha ta yi a zaben ma'aikatar shari'a ta gwamnatin trump ce ta nada mai bincike na musamman da zai binciki ko akwai alaka tsakanin kwamitin zaben trump da ƙasar rasha yawancin kwamitocin da ke bincike a kan batun suna ci gaba da ayyukansu domin zakulo gaskiya to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce ta samu nasarar gwajin na'urar kakkaɓo makamai masu linzami na farko da ta taɓa yi gwajin da ma'aikatar ta yi na jiya talata ta harba wasu makamai masu linzami biyu na farkon an harba makami mai linzami mai cin dogon zango daga wani karamin tsibiri a yankin pacific na biyun kuma an harba shi daga sansanin mayakan sama na benderberg da ke jihar california an samu nasarar daƙile makaman da aka harba na biyu shi kuma na farkon an kakaɓo shi ne daga sararin samaniya ta saman teku jami'an pentagon sun kwatanta gwajin da cewa tamkar harsashi ne aka harba ya harba wani harsashin an dai kirkiro wannan fasaha ne domin kare kasar amurka daga barazanar koriya ta arewa na kaiwa amurkar harin makamai masu linzami tun farko a jiya talata ne koriya ta arewa ta ayyana samun nasarar gwajin makamai masu linzami na baya-bayan nan da ta yi a jiya talata ne wata kotun soja a sudan ta kudu ta fara shari'ar wasu mutane 20 da aka zarga da laifukan kisa da fyaɗe a wani hari da aka kai a kan wasu wato masu aikin agaji na ƙasa da ƙasa a shekarar da ta gabata an gurfanar da sojoji goma sha uku daga cikin waɗanda ake zargi gaban kotu baki ɗayansu suna sanyi da kayan soji domin su saurari laifuka da ake tuhumar su da su wanda kuma suka hada da kisa da fyaɗe da gallazawa da kuma satar kayayyaki a lokacin da aka kai hari a watan yuli da ya gabata a kan wani otal a babban birnin sudan ta kudu babban lauyan sojoji mai gabatar da kara ya ce duk wanda aka same shi da laifi zai iya fuskantar hukuncin kisa an dai fara shari'an ne a sansanin soja na gyada da ke a birnin juba hudu daga cikin waɗanda ake zargan suna sanye da kayan sojoji da ke gadin shugaban ƙasa ne mai gabatar da ƙara kanal abubakar muhammad ramdan ya nemi wato manajan otal ɗin da aka kaiwa hari ya bayyana Uh, ya bayyana abin da suka faru a ranar 11 ga watan yuli michael woodward ya ce sojoji hamsin zuwa goma ne cikin motocin irin na yaƙi suka karya kofar otal ɗin suka shiga bayan da suka fi ƙarfin 'yan tsaron hotel labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla sarkin musulmi muhammad sa'ad abubakar da gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal sun jagoranci wani taron raba kudin zakka da kayan masarufi ga marasa iko a karamin hukumar Ilela a jihar sokoton najeriya wakilinmu a birnin kwanni haruna mamman bako ya yi tattaki zuwa makwabciya najeriya don ɗauko mana labari A garin Ilela lokal gamman ne na jihar Sokoton tarayyar Najeriya mai alfarma sarkin musulmi Sa'ad Abubakar da gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal tare da halartar shugaban gundumar birnin kwannin jamhuriyar Nijar da sarakunan gargajiya na Ilela lokal gamman na birnin kwanni da na garin Tawa da dimbin al'ummar Ilela lokal gamman da aka gudanar da bikin kaddamar da zakka da wakafi domin tallafa marasa galihu da naira dubu biyar zuwa naira dubu talatin kowanne mutum daya da buhuhuwan hatsi da atanhinne da shinkafa da shaddodi da itatuwa domin shafkawa mai martaba sarkin illela alhaji tukur Abdurrahman ya yi mana karin bayani jim kaɗan bayan kammala wannan bikin ina ganin jama'a masu yi gani don mun tara abin da mun ka raba an mun ka aji don za a tara a ba mutane buhuwa masu cikakki na gero guda ɗari da goma sha bakwai ko su an ka tanada za a raba ma bayan Allah waɗanga nan za a ba mutum 117 za a ba kowa ne za a ba shi ko sannan ta abin ganci maka cikin gunduma mu mun tara kusan heda da dame dubu hudu da ɗari shida wanda za a koma araba a ba talakawa mabukata waɗanda a cikin ƙauyuka. A nasa ɓangaren mai alfarma sarkin musulmi Sa'adu Abubakar ya jinjina ma dukkan waɗanda ke kawo nasu ƙoƙari a cikin wannan aikin na tallafa ma marasa galihu ta hanyar ba da zakka da wakafi. Muna ƙara gode ma gwamna da makarabayansa da dagewa ganin cewa wannan aikin ya ci gaba kuma ma yana ƙara bunƙasa domin 'yan uwanmu marasa galihu su ƙara samun samu rayuwa mai sauki kuma musamman a cikin wannan wata mai albarka mai alfarma. Shi ko mai girma gwamnan jihar Sokoto cewa da Aminu Waziri Tambuwal ya ce za su ci gaba da bada nasu kokari domin a ƙara tallafa ma marasa galihu. Ba mu gaza ba muna nan muna iyakacin kokarin mu na ganin cewa duk gudunmu da ya kamata mu bayar a matsayin mu na gwamnati da mu da kuma ƙananan hukumomi muna nan muna ba da waɗannan gudunmuwa don a tabbatar da cewa al'ummar jihar Sokoto musamman masu bukata sun samu sauƙin rayuwa. Shi ko shugaban gundumar birnin Kwanni da ya wakilci gwamnan jihar Tawa ta jamhuriyar Nijar da ke iyaka da jihar Sokoton tarayyar Najeriya ya ce wannan aikin tallafa ma marasa galihu ta hanyar zakka da wakafi ayyuka ne masu kyau a irin wannan lokaci na watan azumi. Wannan taro suna da babban mahimmanci kuma a yi shi cikin lokaci, a shi cikin wata mai albarka. Muna fata a samu lada cikin cikin wannan da an kai. Daga nan sai Aminu Waziri Tambuwal gwamnan jihar Sokoto ya kaddamar da ba da tallafin ga marasa galihu. wannan tallafi da aka samu daga wannan hukuma ta jarka da wakafi ta wannan jihar tamu. Muna fatan za a yi amfani da shi wurin buɗe baki kuma da fatan a yi ma ƙasa addu'a da kuma shugabannin wannan ƙasa. za a je a daga shuka ita mangoro a lokaci da kuma ta makka kuma ga naira dubu biyar nan ga buhun shinkafa guda biyu Allah ya sa albarka Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar kai sarkin musulmi Muhammadu Sa'adu ya gada hadi alhamdulillah mun gode Allah kai ne sarki na ashirin a birni daular Usmaniya gaba ɗai kai a babban To madalla a gaida Haruna Bako. To yanzu kuma sai a shakata da wannan waƙar faifai. waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga sashen wasa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma karfe uku da minti goma sha biyu na dare kenan a nan washington dc yanzu ga shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum kamar yadda masu sauraron mu suka fahimta akwai tsari na yadda muke gabatar da wannan shiri na ciki da gaskiya. Wato idan akwai wanda yake kukar an zalunce shi, mukan ba shi dama ya shigo ya bayyana kukarsa baki ɗaya ba tare da mun katse masa ba, domin mu fahimci abin da yake damunsa. Bayan ya gama sai mu ji ta bakin hukuma ko kuma mutumin da ake zargi. A kusan kowane lokaci idan har akwai hanya mukan tuntuɓi ɓangaren da ake zargi mu shaida musu irin zargin da ake domin mu ji ta bakinsu tun kafin mu fara sanya shiri a kan batun, wato kafin mu fara jin ta bakin wanda yake zargin an zalunce shi. Haka kotuna suke yi a kowace ƙasa ta duniya, su ji ta bakin wanda ya kai ƙara, sannan su ji ta bakin wanda aka kai ƙara. Wannan ba wai yana nufin cewar ba za a ji ƙarar mutum ba ne idan har wanda ake ƙarar ya yanke shawarar cewa shi ba zai ce komai ba. To amma dai akan ba shi damar hakan. A watan Fabrairu na wannan shekara, mun gabatar da batun Malam Lawal Abubakar, wanda ya zargin cewar wani ɗan kwangila wanda ya fi shi ƙarfi da kuma sanin mutane musamman alƙalai ya ƙwace masa gidansa na gado a unguwar mai tama a cikin Abuja. A bayan da muka ji ta bakinsa, mun nemi jin ta bakin mutumin da yake zargi wato Idris Othman, wanda wato ba mu same shi ba, sai daga baya ya turo mana takarda ta hannun wani lauyansa cewar ba a yi masa adalci ba. Muka ce to ai, faɗuwa ta zo daidai da zama. domin kuwa ai dama mun neme shi kan ya amsa batutuwan da shi malam lawal abubakar ya faɗa a cikin shirin mun yi ta kai da kawowa kan ya yi magana to amma hakan dai bai yiwu ba ga tattaunawar da shi lauyan Idris Othman ya yi da Nasiru Adamu Hikaya kan wannan batun. Muryar Amurka ta nemi zantawa da Idris ɗin ta hanyar lauyansa barista a Adeyemo. wanda ya tura wasiƙar ta Idris da ke nuna damuwa cewa an yi shiri ba tare da jin ta bakin Idris ɗin ba. Shirin ciki da gaskiya yana da tsarin bin lamura daki-daki. Da haka muka tuntubi lawan Idris Othman don neman mai gidan nasa ya ba da bayanin labari ta bangarensa. Ga fassarar zantawa ta wayar tarho ta farko da lauya. Barista Dim, what do you think will happen? Ah, until I hear from him, latest I should hear from him tomorrow, sir. But, uh, well, uh, is he in Abuja or he travel out? I think he is in Abuja. I cannot be sure. We sent it to his office. Barista Ademo shin yanzu me kake ganin zai faru ne? Ah, sai na ji daga gare shi. Ina jin zuwa gobe zan samu bayani daga wajensa, in ji Ademo. A wannan zanta tun mako biyu da suka wuce kenan. Na sake tambayar shi shin yana Abuja ne ko ya yi tafiya zuwa ƙetare. Ademo ya ce yana jin yana Abuja amma ba zai tabbatar ba sai ya aika masa bayani zuwa ofishinsa. We got all the papers, we went through them, and we're really supposed to give him a fair hearing. Yes, yes, yes. yes. Uh, so you. We just... will do. Yes, we will do our best to prevail on him. Na cewa dai mu mun ga takardun da suka aiko ko mun karanta su da haka za mu ba su dama kamar yadda ka'idar shirin take su faɗi labari na ɓangaren su. A Adeyemo ce haka ne kuma za su yi duk yiwuwa wajen samu Idris ɗin don ya yi magana amma ba zai yi a yau ba. All right, all right. to really uh, take his own response or uh, rather reaction on that. All right, sir. Okay. I will let him know, sir. Yes. All right, okay. All To ga shaida masa mun shida don ba shi damar yin magana don jin ta bakinsa. A Adeyemo a wacce zantawa ta mako biyu da suka wuce, ya ce zai yi wa Idris magana kuma ya gode da wannan dama. Wannan zantawar dai ba ta yiwu ba, da na sake barista Moya don jin irin matakan da ya ɗauka a matsayinsa na lauya ga Idris Othman. Hello? Hello, sir. Ah, barista. Yes. Yes, sir. We can hear you, barista. Yes, sir. How was it? How you are still within? Yeah, yeah, yeah. I'm, I'm around, barista. Okay, sir. Hey, I could sir, not I, Sir, I contacted my principal, my boss. Okay. Because he was outside of the country Hello? Now, you I, I said I contact, I spoke with my boss. Okay. Who was outside of the country. Okay. Yeah, it's yes, sir. Yes. Hello, ranka daɗe in ji Adeyemo. Ya tambaye ni shin ina nan ko na yi tafiya, na ce masa ina nan. Daga nan ya ci gaba da cewa ya zanta da mai gidansa wanda ya yi tafiya ƙasashen waje. Should write us a letter requesting our client's presence to make it official. that is, uh, I know, I know you will not like this, but you know I'm a man under authority. I'm under orders. What is he trying to say? That we write him a letter? Yes, he said since we wrote. Then inviting us to should have been by way of a letter or by way of something written to say, come forward and state your own side too. inda ya ce mai gidan nasa Edward Othman ya buƙaci muryar Amurka ta rubuta masa takarda a rubuce ta buƙatar ya zo ya mayar da martani don lamarin ya gudana a hukumance. Amma na san ba za ku so hakan ba sai dai ku sani ni dai an bani umarni ne wato tamkar ni dan aika ne. Nan na shigo na tambaya a dai mu kana nufin ya ce mu rubuta masa wasiƙa? Eh wasiƙa ta gayyatar mu ta hanyar rubutu ko buga hatimi a jikin takarda ku ce kuna gayyatar mu mu zo mu faɗi ɓangaren mu kan batun. Wannan shine umarnin da ya bani in ji a Adeyemo. That is the that I received from him, sir. you Adeyemo, that your own man is supposed to understand he is the one who complains so, to us. Yes, oh, Let me tell you something, yes. sir. Sai na cewa Adeyemo ka sani mutuminka shi ya rubuta mana takarda ya korafi don haka muke bashi wannan damar. na sani in je a demo abun ba daga wajena ba ne ni a shirye nake ne aiki da abun da kuka faɗa bayan duk mun shaida masa na koma gida mai gidan nawa ya kira ni ta waya yake bani wannan umarnin ni na fahimta amma wannan umarni ne fa daga mai gidana Well, what to your trying Please, I can only just appeal to you to not be angry or annoyed. But you know, when you are it's working under issue. somebody, you are bound to carry out their instructions. Yes, but you're supposed to understand that This is really not necessary. At all. Yes, so, telling you that this is not necessary and you will not. Yeah, I know it is not. It's yeah, not at all not. because he has written a letter to Washington and they yes. asked me to talk to him. And yes. Washington has never written a letter to anybody in that nature. At all. Yes, you're supposed to, to tell him this that we have never written any letter of that nature. So, it's okay, sir. I will let him know. ba don mai gidan nan nawa ba da zan yi amfani da gayyatar baki da kuka bamu don wannan zantawar amma mai gidana ya ce sai ku rubuta ku gayyace mu ina fata ba za ku yi fishi ba don ka san in mutum yana aiki karkashin wani sai ya rika aiwatar da umarnin mutumin nan take na ce ka san wannan umarni bai zama wajibi ba ko ba lalle ba ne adeyemo ya ce ya sani samson hakan ma bai zama wajibi ba in ji shi na sake tunawa Adeyemo cewa su suka rubuta wa helkwatar muryar Amurka wasiƙa don samun wannan damar, kuma muryar Amurka ba ta taɓa rubuta wata wasiƙa ma irin wannan nau'i ba. Da aka kashe da masa, ba mu taɓa rubuta wata wasiƙa mai irin wannan nau'i ga kowa ba. Adeyemo ya ce zai shaida masa. Because you only directed me to really meet him and talk to so that uh, I will take his own side of the story. Yes, please, we are in This is international organization. It's not a local. Yes. It's not Abuja. Yes, I understand, really. sir. I understand, sir. Uh-huh. Sir, uh, we are interested in our own side of the case, and I will get across to you on that, sir. Okay. But in the meantime, permit me to relay this to my boss. Uh, yes, just do that. Na ƙara shaida masa shugabannin muryar Amurka suka turo ni na zanta da Idris don ya ba da nasa baasi kuma ya sani wannan tashar rediyo ta duniya ce ba kamar wata ƙaramar kafar yada labaru ce ta cikin Abuja ba. a dai ya ce haka ne kuma suna sha'awar bada nasu ba'asi amma yana son in bashi dama ya shaida mai gidansa wannan bayani daga nan zai sanar da ni halin da ake ciki. Mako guda kenan da wancan bayani. har yanzu ba waya ko wani bayani daga barista aliyu lauyan idris othman kenan a voa doka ce a gare mu akan kan daga kowane bangare kuma mun gabatar da wannan tattaunawa da lauyan ne domin kawar da shakku a kan wannan batun. A shirinmu na gaba za mu ji abin da ya faru ga iyalan Alhaji Kaila Galadiman Kwarko bayan da wannan fili na ciki da gaskiya ya gabatar da shiri kan rushe musu gida da aka yi a gwaram da ke jihar Jigawa. A kasance lafiya. madalla yanzu kuma mun kai ga sharhin jaridun ƙasar kamaru. Za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridan Du Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru, wanda ta labarta mana cewar maharan Boko Haram sun sako waɗansu 'yan mata guda hudu masu sunaye kamar haka. Danje Ismail, 'yar shekaru goma sha shida, da Kalau Muhammad, 'yar shekaru goma sha biyar, Aishatu Liman Yakubu, mai shekaru goma sha hudu, Kalau Umaru, na shekaru goma sha uku. Maharan na Boko Haram sun sako su ne a cikin daren 24 zuwa 25 ga wannan watan da muke ciki. Yanzu haka dai suna can ƙasar tarayyar Najeriya sai kuma jaridan Integration an da ita ma ta rawaito mana cewar bankin Beyak na ƙasashen nahiyar Afirka ta tsakiya yanzu dai ba shi da isassun kuɗaɗe wanda zai gudanar da harkokinsa sai jaridan Independent an da ita ma ta hango mana cewar kamfanin jirgin sama na ƙasar jamhuriyar Kamaru Kamerko gwamnatin ƙasar tana ƙoƙarin sayar da shi ga kamfanin jirgin sama na kasar Ethiopia sai jaridan Nouvelle Expression an da ita ma ta bayyana mana cewar. kamar matsalar hatsarin jirgin ƙasa na ƙasar jamhuriyar kamaru yana neman ya jawo kace na ce tsakanin babban ɗan kasuwan ƙasar faransa bolore wanda ya shekaru 25 yana tafiyar da kamfanin tsakaninsa da shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru mustabiya cewar kwamitin da aka kafa domin su gano hatsarin da ya laƙume rayukan mutane 300 kamfanin ne ba shi da gaskiya amma bolore ya yi watsi da hakan jaridan the star ta binciko aiko mana cewar shugaban kungiyar lauyoyin bangaren 'yan awaren Ingilishin kasar barista Ben Muna yana zargin gwamnatin Mustabiya da neman kawo yakin basasa a cikin kabilun bangaren na Ingilishi. Jaridan The Post kuma ta ce jagora 'yan adawan ƙasar jamhuriyar Kamaru ni John Furundi ya ayyana cewar zai lashe zaben shugaban ƙasa da za a gudanar a shekarar 2018. Jaridan Kalara kuma ta binciko mana cewar Darakta Janar na hukuman masu kula da rarar kudaden ma'aikatan gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru sai NPS yana hanyar fadawa gidan yari na birnin Yawunde. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Lumetayo. ta ayyana mana cewar uwar gidan shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Shantal Biya ita ce za ta zamanto Darakta Janaral na gangamin kamfani ɗin neman zaben shugaban ƙasar da za a gudanar a shekarar 2018 Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. Yanzu kuma sai sakonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana bisu baka auren auta 'yan albasa Najeriya. Ina so in yi amfani da wannan dama a gudana ta musamman ga musulman Najeriya da Allah ya kawo na lokacin azumin watan Ramadan. Da fatan Allah ka ba shi musamman Najeriya Muhammadu Buhari lafiya da Allah ka mai shi da lafiya. Sannan kuma ina so in yi amfani da wannan dama mai godiya ta musamman ga gwamnan jihar katsina aminu bello masari alkawarin da ɗauka gasar ya fara cika mana assalamu alaikum sashen hausa na murya amerika mai magana dr abdullahi mai maganin gargajiya gulma sashen hausa na murya amerika yana so in ba da ra'ayina akan masu ba fitika akan into yankin neja delta ko kuma yan biyafara to su tuna da cewa najeriya dukkan ta kasa ɗaya ce kuma uwa ɗaya uba ɗaya muke saboda haka ba wani bambancin ra'ayi tsakanin mu saboda haka ina kira gare su da su yi taka tsantsan akan abubuwan da suke yi saboda duk wanda ya taka doka dole toka ta yi aikin ta akan shi na gode sashen hausa na murya amerika mai magana dr abdullahi mai maganin gargajiya gulma jihar kebbi a tarayyar najeriya cika shekara hamsin da neman yankin jafara da suke yau cikawa ke murna wato na ba su shawara akan cewa su yi eh, haƙuri su lura da abin da ya faru da sudan ta kudu da suka balle daga cikin sudan da shi zaman lafiya ya gajire su to madalla yanzu kuma sai nasiha ta watan ramadan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سرنانا أبو بكر أمر كدادو daga nan mina wato PRO na jama'atul izatul bid'a wa iqamatus sunna ta jihar Niger daga cikin farallin Ramadan falala tana da yawa daga cikin farallin da manzon Allah sallallahu alaihi ya ambata amma kaɗan daga cikin su shine akan ɗaure shi ɗan a buɗe wato gidan aljanna arfi kofofin wuta sannan ayyukan da kake yanzu na fili da mutum ke yi kafin ramadan a bashi lada goma to yan ramadan ne sai allanka masa ciyarwar da mutum ke yi a lokacin kafin ramadan a bashi lada lokacin ramadan ne sai allanka masa daga cikin babban falala kuma shine sahabbai masu ke fatan allah su ga ramadan saboda me a kowane dare hadisi ya tabbatar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kamfaci mutane a kallan dubabin mutane a basu aljanna a yafe musu daga azaba a basu rahama ta ubangiji kowane dare kowane dare aka yi irin wannan idan dare ya zo na ƙarshe Allah ka ce mala'iku ku kida lissafa inda na gafarta mu daga watan wuta zuwa aljanna in aka lissafa adadin su in sun kai biliyan nawa ne sai Allah ce akwai sauran cikin bayina a ce ya Allah akwai sauran cikin bayinka sai ce a ƙara ɗebo irin wa'annan kuma a ƙara ba a shi Ramadan abu ne mai falla sosai wanda ke wannan yana da kyau duk musulmi ya ga wannan wata ya fara yin farin ciki da ganin wannan watan saboda wata ne wanda ake gafartawa da yawa gafara daga ciki muna fata Allah shi gafarta mana mu karbi ayyukanmu ya samu dace a cikin wannan assalamu alaikum wa wabarakatuh yanzu kuma ga labarai a takaice To a takaice babba hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargaɗin cewa sama da mutane miliyan bakwai ne ke mutuwa a duk shekara sanadin matsalolin da suka danganci shan taba sigari. kuma tana kawo koma baya ga tattalin arzikin ƙasashe. Yau ranar 31 ga watan Mayu rana ce da aka keɓe domin yaƙi da shan tabar sigari a duniya. Saboda haka hukumar lafiya ta duniya ta yi kira gwamnatoci da su ɗauki ƙwararren matakan shawo kan matsalar shan tabar sigari domin kare lafiyar mutane da kuma tattalin arzikin ƙasashe. Shugaba Donald Trump ya ya ce jami'an rasha suna yi wa amurka dariya saboda ƙara zafa bincike a kan zargin katsa london da moscow ta yi a zaben amurka da aka yi bara wanda ya ce 'yan hamayya na jam'iyyar democrat ne suke fakewa da haka domin su bayyana faduwar zaben shugaban amurka da suka yi ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce ta samu nasarar gwajin na'urar kakkaɓo makamai masu linzami na farko da ta taɓa yi a gwajin da ma'aikatar ta yi a jiya talata ta harba wasu makamai masu linzami biyu duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirye-shirye na wannan lokaci sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da sauran shirye-shirye yanzu a madadin kowa da kowa din sashen hausa da murya amurka musamman ma sarfilo hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin na wannan lokacin da wanda ya bada umarni malam cd da kuma mu na wannan safiya wato mr charles mabaya kuma makeri ne daga nan washington dc nake sallama a huta lafiya